استكبارا في الارض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء الا باهله فهل ينظرون الا سنه الاولين فلن تجد لسنه الله تبديلاً ولن تجد لسنه الله تحويلا rantsuwar da suka yi da Allah akan abin da suka rantse a kai ba sun yi ba ne bisa kyakkyawar niyya da nufi mai kyau kawai sun yi ne don girman kai da yaudara ga mutane sai dai mummunan makirci baya haɗawa da kowa sai da masu ƙulla shi don haka waɗannan masu girman kan da makircin ba komai suke jira ba face sunnar Allah tabbatacciya ita ce hallakar da su, kamar yadda ya hallakar da waɗanda suka gabace su, kuma ba za ka samu canji a cikin sunnar Allah ba wajen hallakar da masu girman kai, canjin da zai hana ta faru a kansu, to ka koma kan wasunsu, saboda sunnar Allah ce tabbatacciya.